akwai wani ganye ana ce masa <clears throat> kuzbara kuzbara yana da kyau sosai da sosai wannan cuta na hepatitis B yana da hatsari sosai kuma ita matsalar ta shiyare ne ya kamata a kiyaye Allah ya samu mu garin kusbara yana da matukar mahimmanci sosai da sosai ga mutane guda biyu wasu suka ce akwai mazaje da ya kamata a ce sun yi amfani da kusbara na farko ana samun garin kusbara kamar tokali guda sai a samu kuma ƙwai sai a fasa sai a haɗa kusbara da ƙwai a gauraya sai a samu man zaitun ina gani dai ƙarshe ba wanda zai sha ni zan shanye maganin Hanyar halin suna ne kuwa kowa ya daga hannu ba za ku ɗan fulako ba kamar yadda liman ya shiru yana so amma ya shiru wai hakuri kawai in sha muku amma fa bai da daɗi ku bari in na sha zan gaya muku abin da na ji ha kuzbara duk mutumin da ya samu garin kuzbara ya nika ka samu cokali ɗaya na kuzbara ka samu ɗanyen kwai ka haɗa ka soya amma an za ka soya ka soya shi da man zaitun asliyan banda goya banda injin oil da man gyaɗa in ka soya sai mutum ya ci suka ce duk wanda yake da lalura a mara namiji ko mace dan ta yi amfani ko ya amfani da wannan insha Allah ta'ala zai samu sauki sai matsala ta ƙarshe